arafat da yake tsaye furta kallon shi hamza yayi yana daga girai shi ba tare da ya ce komai ba Tunda bai san neman da arafat din yake mishi ba indan client din su ne a ya riga ya gama magana da shi fodiyo ne dama arafat din ya faɗi muryar shi na rawa hakan ya sa hamza cewa me ya faru me ya samu fodiyo din kai arafat ya girgiza ni ma ban sani ba tun jiya wajen karfe biyu na dare ya kira ni na je na ɗauko shi ko motar shi ban san ina ya kai ta ba ya kulle kan shi a ɗaki duk yau ɗin nan bai fito ba da mamaki a fuskar hamza yake kallon arafat ɗin bai ce komai ba sai nufi ɗakin fodiyo ɗin arafat na bin bayan shi kwankwasawa ya fara yi fodiyo ya kira yana ci gaba da dukan kofar daidai lokacin da abdulhafiz ya kara karaso haɗi da yin sallama yana ɗorawa da yanzu nake ganin test ɗinka arafat me yake faruwa ne me ya samu fodiyo ɗin kafin arafat ya amsa hamza ya riga shi da faɗin da mun san me ya dame shi haka ai ba za ka ga ma nan tsaye ba sosai abdulhafiz din yake kallon hamza ya yi watanni yana ganin yanayin da yake shimfiɗe a cikin idanuwan shi yanzu abu kaɗan sai ya ja mishi ɓacin rai duk da ba haƙuri gare shi ba tun da can amma na yanzu ya wuce misali ya san hamza ya san shi kamar yunwa cikin shi yau neman taimako yake yi yana ƙoƙarin ɓoye damuwar a bayan ɓacin rai ko me yake damun ka ya jira abdulhafiz ya furta yana ƙarasawa ya kwankwasa ɗakin fodiyo ba mu da lokaci ka buɗe ƙofar nan na san kana ciki kana jin mu kuma idan waje kake so dun mu baka to ka buɗe ka faɗa mana sai mu tafi shirin nan dai shine amsar da suka samu idan na sake kwankwasawa zan ɗauka wani abu ya same ka zan karya ƙofar nan in shigo fodiyo wani shirin ya sake ziyartar wajen kafin su ji alamar motsi ana murza mukulli tukuna fodiyo ya buɗe ɗakin kallo ɗaya za ka yi mishi ka san baya tare da nutsuwa ko kaɗan ga idanuwan shi nan sun canja launi sun rine sun yi wani irin ja me yasa ba za ku kyale ni ba arafat ne ya fara wucewa cikin ɗakin kafin hamza ya bi bayan shi rantsa idanuwan shi fodiyo yana wani irin sauke numfashi ta kawai da ya nufin fita daga ɗakin abdulhafiz da yake bakin kofar ya hankaɗa shi yana mayar da shi ciki shi ma ya shiga sannan ya tura kofar yana jingina bayan shi a jiki what fuck me haka wai na ji ku fita ina buƙatar ku bani waje kun gan na ai babu abin da ya same ni ba na son magana ne da kowa fodiyo ya faɗi muryar shi a dakushe ba ka son magana da kowa tun da ka buɗe kofar kai kaɗai kake surutu fodiyo arafa da ya samu waje gefen gadon ɗakin ya zauna ya faɗi abdulhafiz na ɗan ɗaga kafaɗin shi cikin yadda da magana arafa ɗin yana kallon fodiyo kafin ya zame takalman kafarsa yana shiga cikin ɗakin sosai shi ma kallon su fodiyo yake yi sosai yake kallon su hamza na zaune ya saka hannuwan shi ya dafa fuskar shi arafa ya hau saman gadon sosai yana jingina bayan shi a bango haɗi da miƙe kafafuwan shi sai abdulhafiz da yake zaune shi ma ya ɗora kafar shi ɗaya kan ɗayar ya san su ba tun yanzu ba kamar yadda ya ce baya son magana da su ba za su ci da shi komai ba in za su wani zauna a ɗakin ko a tsakanin su ba za su yi hira ba amma ba za su taɓa barin shi ya zauna shi kaɗai ba a yanayin da suka gan shi tsikar jikin shi ya ji ta tashi kafin tsoron da ganin su ya sa ya tafi ya dawo mishi yana cika mishi zuciya tab idanuwan shi ya runtse yana jin shi a hotel ɗin yana jin kamar yana tsakiyar mata suna cashewa a hall ɗin da aka kama don gudanar da bikin cikar shekara na abokin shi da karatu ya haɗa su shi kan shi kuma ya shigo garin kaduna ne musamman saboda taron bikin zai iya cewa kafin su hamza ashir ne abokin shi da yake ji da shi kuma abokin shi tilo da suke waya suka san gidajen juna a garin kano kuma har su hamza sun san ashir ɗin don gidan ya shigo kaduna suna haɗuwa duka gaggaisa har fita sukan yi tare idan yana hasaso wani lokaci da zai tuba ya daina rayuwar da yake yi yakan yi zaton kowanne mutum na duniya mai irin halayen shi shi ma yana da wannan tunanin ta ma ban da ashir ko magana aka yi mishi tun da lalacewa da gidansu suka ga yayi ya sa suka yi mishi aure ko zai kintsu magana shi ɗaya ce kawai mai rabon shiryuwa fa zai shiryu kana zaune in kana da rabo ba sai ka wani wahalar da kanka ba ku bar ni yi shagali na ashir na rayuwa kamar an mishi alkawarin shekaru masu tsayi yana rayuwa kamar yana da tabbacin mai goben shi za ta haifar haka daren jiya ya kasance musu ko fodiyo bai fito daga gida ba sai karfe sha ɗaya da rabi na dare tunda an ce musu shagalin har asuba zai kai kuma haka suka ci gaba da rallewa bayan an yanka kek misalin karfe ɗaya da rabi na dare da shi da ashir sun saka wata yarinya a tsakiya suna tika rawa ta rashin mutunci ashir ɗin na mishi alamu da ya ganin mishi yanayin fuskar budurwashi ko tana kishi dariya fodiyo ya yana girgiza kai lokacin da ya daidai da canjin da ya bayyana a fuskar ashir ɗin yana dakatawa da rawar da yake yi haɗi da ɗan dakuna fuska yana dafa ƙirjin shi ashir fodiyo ya kira amma sautin kiɗan da yake tashi bai bar muryar shi ta karasa fuskar ashir din ba kafin fodiyo ya yi wani yunkuri har ashir din ya yanke jiki ya faɗi yanayin da ya sa hankulan mutane da yawa komawa kan shi kafin wani lokaci ga baki ɗaya hol ɗin ya hargitse fodiyo ba zai ce ga asalin abin da ya faru ba saboda tashin hankalin abin da zai iya tunawa shine kalaman wani da bai san wane ne ba yana faɗin wannan ya rasu fa To kalamai da suka ta baki ɗaya rayuwar shi suka jefa shi cikin wani irin firgici marar misaltuwa, wanda ba shi kaɗai ba, don da yawa mutane har an fara gudu ana fita daga hol ɗin. Cikin wannan tururuwar fita ya tsinci kan shi da bin su, ya manta sam da mota ya zo wajen, haka ya samu ya fita daga hotel ɗin zuwa titi ya fara tafiya. Sai da ya ƙarasa gidan man farko da yake kan hanya, tukunna ya iya tsayawa. yana ɗan tsugunawa cikin son neman numfashin da yake ƙoƙarin ƙwacewa jikin shi babu inda baya rawa ko da tunanin ya ciro waya shi ya kira kowa ma ya fara samu ya zo mishi a yi sa hudu tana cewa ta faɗi daga hannun nashi sai da ya tsuguna tukuna ya samu ya kira arafat murya shi ma ba ta fita sosai kalamai yake ƙoƙarin haɗawa kamar mai koyon magana in za ka iya fodiyo ka turo min location ɗin da kake arafat ɗin ne ya faɗi arafa ɗin ya faɗi kuma hakan ya samu ya yi tukunna ya zo ya ɗauke shi ba su yi wata magana ba har suka ƙarasa gida kan shi tsaye ɗaki ya shiga yana mayarwa ya rufe kayan jikin shi ya fara cirewa yana wanka ya tsarkake jikin shi ya fito ya nemi wasu kayan ya saka zuwa lokacin har zazzabi ya rufe shi mutuwar ba ta ƙara gegeta shi ba sai da ya kwanta tukuna wani irin tsoro ya shige shi mutuwa na bunku fiye da yadda tunaninku yake baku wallahi ba jiranku za ta yi ba kuna tare da ita a duk takun da za ku yi a duk inda za ku shiga tana jiran umarni ku dinga shiga inda ba za ku yi da na sani ba idan mutuwar ta riske ku kalaman abdulhafiz da yake faɗa musu a duk rana suka dawo mishi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta murya shina karyewa da gaskiya abdulhafiz yake yi mutuwa ba ta jiran kowa ko ya rufe idon shi ashir yake gani yana kasa gaskata cewar a gaban idanuwan shi a cikin hotel da kiɗa yana tashi mutuwa ta diran mushi ba abin da ashir ɗin zai cewa ubangiji fodiyo yake tunani ba shi abin da zai faɗa bisan lokacin da ya dirgo daga kan gadon ba yana zama dirshan ya janyo kafafun shi ba zai iya tuna ranar ƙarshe da hawayen shi suka zuba ba. Dukka bakar wahalar da ya sha a gidansu tun da ya fara gane kwayoyi ma ko dukan shi suka yi da ya jefa hudu ko biyar komai yake bace mishi amma yau kuka yake kamar karamin yaro kuka yake yana rasa kalaman da zai amfani da su wajen neman yafiyar ubangiji balle kuma ta inda zai fara da ganin ya kankara tarin zunuban da suke kan shi gani yake kamar ba zai tashi daga inda yake ba mutuwa shi ma za ta daren mishi kamar ashir haka ya kana nan wajen bacci ko na daƙiƙa asuba ma anan ya ta kan shi yake ji kamar zai buɗe har zuwa yanzu da su abdulhafiz suka shigo kafin su zo ɗin yana jin kiran da arafa ta dinga mishi amma baya son ko da motsawa balantana ya je buɗe kofar yanzu ma kallon su yake yi inna lillahi wai podiyo me yake faruwa ne arafat ya faɗi ganin hawayen da suka zubo mishi yana saurin saka hannu ya goge su hamza ma ɗagowa ya da sauri kafin ya ji cikin shi ya harge da tashin hankali Fodio, ya faɗi cike da mamakin ganin da gaske kuka yake yi nan wajen ya durƙushe baya kunyar kuka a gabansu ba lallai su fahimci kalar tashin hankalin da yake ciki ba ashir bai mutu a gabansu ba ba su ga yadda ran shi ya bar jikin shi cikin wasu yan daƙiƙa ba su dukansu tasowa suka yi suna rasa abin da ya kamata su yi banda tsayuwa a kan fodiyo ɗin. ashir ashir ya rasu fodiyo ya kakalo maganar da kyar sau duka uku kowanne da kalar salatin da ya fito daga bakin shi fodiyo arafat ya faɗi cike da tausayawa a hotel ya rasu a hotel fodiyo ya karasa magana yana tsaye da ranannin idanuwan shi kan hamza ba mu da lokacin da muke tunani hamza ba mu da wannan lokacin kan shi hamza ya sadda ƙasa tsoron da ke cikin idanuwan fodiyo na taɓa shi ta fannonin da bai taɓa tunani ba fannoni daban-daban da yadda suke taɓa fodiyo don ɓacin ran da yake tare da shi ya nema ya rasa hakan na buɗe mishi ƙofar da ya amfani da ɓacin ran ya rufe hakan na ba wasu abubuwa daban ziyartar shi kamar wadda aka doka guduma a kai sai ya kalla abdulhafiz kafin ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma daga fodiyo har arafat sun ɗauka shi ma mutuwar ce ta taba shi abdulhafiz ne kawai ya fahimci damuwar da ke tattare da hamzan ba ta da alaka da mutuwa ashir kai hamza ya dafi yana ɗan murza goshin shi kafin ya sauke hannun shi haɗi da furzar da iska da bakin shi ya san yadda yake idan ran shi ya ɓaci ya kuma san yadda yake yanke hukunci cikin fushi yake abokin tarayyar shi musamman idan ya sha wani abu da ya ƙara taimakawa wajen tunzura shi hindu ya furta kasan numfashin shi hanjin cikin shi na hautsinawa hannun kofar da yake tsaye a kusa da ita ya kama hakan na sa fodiyo janye jikin shi ya matsa hamza ya buɗe kofar ya fice su dukkansu suna bin shi da kallo kawai kafin arafat ya zauna a gefen fodiyo abdulhafiz ya zauna a ɗaya gefen lallashin juna ba halayyar maza ba a yankin najeriya za su zauna tare da shi har ya samu nutsuwar da zai iya jinya ciwo kan da kanshi shi ne kawai abin da za su iya mishi yana zaune a mota yake gwada kiran lambar hindu tun da yayyanta suka zo gidan shi maganar kwasar kaya ya tabbata tana gida ya san yadda take a wajen babanta duk yadda zai ɗauki zafi ita ɗin za ta iya lallaɓa shi tun da ta san shi san yadda yake idan ransa ya ɓaci da ya huce shi kenan za su shirya yanzu ma da ta haƙura da safe ta dawo gida to ai da komai ya wuce ba wannan bane gagarumin faɗan da suka yi kuma ko wannan ɗin ma sun shirya babu wanda ya ji sun yi surrinsu ya zauna tsakaninsu to sai dai har ta ringin ta yanke ba ɗaga ba ya sake kira har sau hudu ba za ka bari ta ɗauki wayarta ba wata murya ta furta kasan zuciyar shi tana saka shi dukan abin tukin da karfin gaske kafin ya ɗora kan a jiki ba mu da lokacin da muke tunani maganar podiyo ta dawo mishi da yanayin da yake fuskar shi lokacin da ya furta mishi wannan kalamai tunasarwa abdulhafiz ta kullum ce amma duk idan podiyo ya buɗe bakin shi sai ya faɗi maganganun da hamza zai ji sun shiga cikin fatar jikin shi suna tsikararsa a wajaje da dama haɗi da barazana da zaman lafiyar shi limshe idanuwan shi ya yi kafin wani abu ya tsirga mishi ashir ya rasu fuskar ashir ɗin yake gani da ranar ƙarshe da suka haɗu yadda yake maganganun shi cike da burika masu tarin yawa ba za ka gane rayuwar nan ba komai ba ce sai ka yi ƙoƙarin juya kwanciya bayan allah ya mayar maka da ruhinka a gangar jikinka ka ji ƙamshin ƙasa ya cika maka hanci kana tunanin mafarki ne sai ka buɗe idanuwa ka ga dundum kafin mala'iku su daren maka da tambayoyin da ba ka da nan za ka iya amsawa ɗagowa hamza yi da sauri yana buɗe idanuwan shi kan shi ya girgiza ko muryar abdulhafiz da tsoron da ke muryar za su fice mishi daga cikin rai aiko da ya samu hindu ya lallaba ta za ta dawo tsautsayi ne ya sa faɗansu ya kai kunnuwan 'yan gidansu ta dawo ya rike ta a jikin shi ko zai batar da abin da yake faruwa da shi yau samu ya yi ya murza makullin motar shi kan shi tsaye gidan su hindu ya nufa ya daɗe ko bayan an buɗe mishi kofar ya yi fakin a zaune cikin motar ya rasa mata ina zai fara ba wai yana ta'ammali da kunya ba ne ba kawai bai san ta inda zai fara ba fitowa ya daga motar kuskure ne kayi hamza idan ba za su fahimta ba ita za ta fahimta tana son ka za ta yafe maka kamar kullum ya furta ma kan sha hankali yana ƙara samun ƙarfin gwiwa gidan nasu ba baƙon shi ba ne tun da ba shi da wanda zai aika ya kira mishi ita a yi kan shi tsaye taka har ciki haɗi da yin sallama yana shiga da yake ya san gidan bai bi ta falon mama ba waye yana shiga falon anti kai tsaye ita kwa ta amsa mishi sallamar tana ƙarasawa cike da bayyanannen mamaki a fuskarta ta da ma muryar ta ganin hamza ne ce na wuni ya furta yana saddakan shi ƙasa don haka kawai ya ta mishi kwarjini fiye da koyaushe lafiya kalau ta amsa tana kallon shi cike da mamaki don ba ta tsammaci ganin shi yau ba ko da me ya zo kuwa zuwa ta yi tana wuce shi numfashi mai nauyi ya sauke ya samu waje ya zauna ta zai ga hindu da za ta fito da komai zai zo mishi da sauki ko asma ma sai ta kira mishi ita yana wannan tunani sai ya ji muryar baba kamar daga sama yana faɗin me ya zo yi sai da zuciyarsa ta doka bai san ba shi da confidence ba sai ranar da ya fara ɗora idanuwan shi kan baba muryar shi har rawa ya ji tana yi gaishe shi kawai ya je yi wancan lokacin yanzu kam sai abin da allah ya yi amma koma me ya yi laifi wannan karen ya sani laifin shi ne da ya bari rigimar su ta kawo gida lafiya me ya faru baban ya furta yana zagayowa ya tsaya yana kallon hamza da har karfin halin zauna mishi cikin gida ya samu yi baba ina kwana hamza ya furta yana wani irin sauke murya me ya faru baba ya sake furtawa kamar bai ji gaishe shin da hamza ya ba numfashi hamza ya ja yana saukewa ni mai laifi ne baba don allah ka yi haƙuri zuwa ne in ba da haƙuri wani irin kallo baba ya mishi hmm, to madalla ka tashi ka koma kar su musin su karasa gidan kuma su tara a kulle ba na son kayan nan su kara kwana ɗagowa hamza ya yana kallon baba cikin tashin hankalin jin maganar da ya yi abin babba ne baba ya fara baban na dakatar da shi ka tashi ka fice min daga gida ba zan sake maimaitawa ba yanayin muryar baba sai saka shi miƙewa daidai lokacin da suka haɗa idanu da hindu wacce ta fito daga ɗakin asma da nufin ta ɗauki ruwa ko muryoyinsu ba ta ji ba saboda hankalinta na wani waje daban aikam sai zuciyarta ce wani irin mummunar faduwa jite kamar ta ga dodo iskar da ta fara shaƙa ta daban na bace mata baba me yake yi ni ba zan koma ba don allah kar ku ce in koma ta ƙarasa muryar tana karyewa hindu hamza ya faɗi wani abu na matsewa a zuciyar shi ganin da gaske take furta maganganunta har matsawa take yi kamar zai karasa ya kama ta su koma dole kai take girgiza mishi za ka fice min daga gida ko sai ka kara firgita min yarinya sosai ya kara kallon hindu kafin ya juya yana ficewa daga ɗakin ita kam inda ta fito ta koma da saurin gaske ba don cikinta da ya mata nauyi kamar yana shirin fitowa kowane lokaci ba tsab da gudu za ta karasa cikin ɗakin anti ma na ta ɗakin ta wuce komai za ta tsaya ta ce wa baba ɓata bakinta za ta yi ba ta ce a saurari hanza yanzu ba ko ba komai dole su kwatar wa hindu yancin ta kafin su bari ta koma amma yadda baba ya ɗauki zafi idan ta yi mishi zancen ko menene zai iya faruwa don haka kai tsaye ban ɗaki ta shiga tana ɗaura alwala abin ya fi ƙarfinta ba za ta wahalar da kanta ba